Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet intanet a voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Amina Buhari auna ce daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka, sake kawo muku wani sabon shirin. A daidai wannan lokaci yau laraba uku ga watan Yuli na shekara 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda al'ummar jihar Adamawa suka fara mai da martani dangane da wani hoton bidiyo da ya bayyana a kafafen sada zumunta wanda ya nuna wani sanata daga jihar yana marin wata mata. Har ila yau a kan batun za ku ji cewa majalisar dattawa ta kafa kwamiti domin yin bincike akan wannan takaddamar. Yau muna son jin ra'ayinku akan ya kuke gani ya kamata shugabanni su zama abin koyi ga al'umma. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar ghana amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta yi ne. To jama'a assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutum 44 sun rasa rayukansu kana wasu 130 sun jikkata a daren jiya talata yayin da aka kai wani harin sama akan wata cibiya da ake tsare da bakin haure a tripoli babban birnin libya wani babban jami'in ba da agajin gaggawa da ke aiki da hukumar lafiya ta duniya who dr hussein yunis hassan ya faɗa wa muryar amurka cewa waɗanda harin ya ritsa da su sun fito ne daga ƙasashen afirka da suka hada da eritrea somalia sudan da kuma mauritania wani jami'in ƙasar ta libya ya ce adadin mutanen da suka mutu zai iya haura wanda aka bayar yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da ayyukan neman waɗanda suka tsira da ransu hukumomi a tripoli dai sun ɗora alakin harin ne akan dakarun khalifa haftar da ke jagorantar wani ɓangaren dakarun ƙasar a gabashin libya wata gamayyar shugabannin da ke jagorantar zanga-zanga a sudan ta amince za ta yi tattaunawa ta kai tsaye da sojojin da ke jagorantar gwamnatin wucin gadin kasar domin a cimma matsaya kan wanda zai shugabanci gwamnatin da za ta ba da dama a yi sabon zaɓe gamayyar mai suna alliance for freedom and change ta amince da zaman tattaunawar ne a yau laraba bayan da wani mai shiga tsakani da kasar habasha ya mika bukatar neman a yi zaman ji kakakin gamayyar madani abbas madani kakakin ya kara da cewa an amince za a yi zaman ne bayan da suka ginda sharaɗin cewa tattaunawar ba za ta wuce ta tsawon sawa'i biyu ba a yau laraba shugaban iran hassan rouhani ya ce nan da wasu kwanaki masu zuwa za su fara bunƙasa adadin sinadarin uranium ɗinsu idan har ƙasashen da aka cimma matsaya da su a shekarar 2015 ba su ɗauki wani mataki na ganin ta samu sassauci daga takunkumin da aka saka mata ba تمام اقداماتی که ما انجام میدیم در یک ساعت قابل بازگشته به شرایط قبل ya ce za mu iya sauya akalar mu cikin sa'a guda idan har za a ci gaba da mutunta matsayin da muka cimma me yasa kuka damu manufar wannan matsaya wacce aka cimma a 2015 ita ce a kore fargabar da ake cewa iran na kera makamin nukiliya lamarin da ya sa aka samu damar dakile adadin uranium zuwa kashi 367 wanda ba zai wuce yawan kilo 300 ba shi dai adadin na kashi 367 ya isa iran ɗin ta kera makamashin nukiliya domin samar da wutar lantarki wanda ya gaza kashi 90 da ake bukata idan ana so a kera makaman nukiliyan kwana guda bayan da wasu manyan jami'an gwamnatin amurka suka bayyana cewa sun haƙura da buƙatar da suka mika ta a saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin ƙidayar jama'a da za a yi a baɗi saboda kotun kolin ƙasar ta haramta saka tambayar a wani hukunci da ta yanke a makon da ya gabata sai gashi a yau laraba shugaba trump ya ce gwamnatinsa za ta gwada saka tambayar trump ya shiga shafinsa na twitter inda ya ce rahoton cewa ma'aikatar kasuwancin amurka ta fasa saka tambayar wato batun dan kasa a kidar jama'a da za a yi a ba daidai ba ne kuma labarin ƙanzon kurege gini waɗannan kalamai na trump sun haifar da rudani kan batun saka tambayar waɗanda ya bayyana su bayan da ma'aikatar harkokin kasuwanci da ta shari'a ƙasar suka ce sun janye daga batun. wani sabon rahoto da spita jiran na hukumar tsaron cikin gida ta homeland security ya fitar ya kwatanta yanayin cunkoson da ke cibiyar da ake tsare da bakin haure a jihar texas a matsayin mummunan yanayi inda har wani babban jami'in cibiyar ya ce yana yi wa ma'aikatansa fargaba domin a kowane lokaci lamarin zai iya rincaɓewa rahoton wanda aka fitar da shi a jela talata ya hada hadda hotunan mutane tsare a cikin keji suna kwance a ƙasa ba tare da suna wani abu ba sannan hotunan sun nuna yadda wasu mutane suke tsaye a wani ɗaki da wasu maza da mata daban sanye da abin rufe fuska suna sauraron masu ɗaukan hoton. Mahmud Lalo ne ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. biyo bayan bullar wani bidiyo wanda ya nuna wani dan majalisar dattawan najeriya sanata elisha abu daga jihar adamawa yana marin wata mata a wani shago a birnin abuja 'yan najeriya sun fara mai da martani ga wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz da wannan rahoton yayin da rundunar 'yan sandan najeriya ta fara binciken sanita elisha abo wanda ake zargin ya ci zarafin wata mata a kantin sayar da rabobin jima'i a abuja yanzu haka su ma al'umman mazaɓarsa a jihar adamawa sun ko nuna damuwarsu kan wannan lamari. Sunana Malam Muhammad Hassan Oscar. Amma wannan abin da ya mana gaskiya ba mu kunya kwarai da gaske domin jiha ce wanda take da mutane mai su ilimi, mai su arziki, mai su ido a duniya. Don haka kira na ga 'yan majalisar ƙasar nan da gaskiya abin da ya mana ba mu je daɗi ba. Ya kamata a hukunta shi daidai da da zai sa waɗansu sanata su samu darasin waɗannan abubuwa. Bai kamata mutumin da aka kai shi dai zai tsarin mulkin ƙasa ya aikata wannan irin ta'azan ba malam abdulaziz sunana fadio phineas abun takaici ne mun wayi gari jiya muka ji jaridan premium times ta wallafa bidiyo na senator ishaku cliff wanda ke wakiltan mazabar arewacin adamawa an nuna shi yana bugun wata yarinya a ɗaki wai na sayan kayan masu amfani da kansu su samu annashuwan da ya dace tsakanin mace da namiji to wannan mu ya tayar mana da hankali ba kaɗan ba domin a ce zaure da ke da daraja irin na majalisar dottawa a samu wai wani yana ciki kuma daga wajenmu ne wannan kuma mu mutanen arewa ne abun na ta da hankali ba kaɗan ba to sai dai kuma jam'iyyarsa ta pdp a jihar ta ce ita ma za ta gudanar nata bincike honorable abdullahi adamu firambe da ke ma zama sakataren jami'ar ta pdp a jihar adamawa ya komin min karin haske dangane da matakin da za su daukan. to mu dai mun samu irin abun da yake faruwa a kafafen yada labaru musamman wajen yada zumunta to har yanzu mu a jam'iyyance muna jira mu gano gaskiyar wannan la'amari kafin kuma mu nuna me ya kamata mu yi kan shi saboda yanzu idan muka dau wani mataki a jam'iyyance ya nuna cewa abin da aka yi na ya tabbatar to ba mu mishi adalci ba dole ne mu tabbatar da cewa abun nan lalle lalle gaskiya ne daga nan kuma jami'ar su da matsayinta mu kuma san da za mu yi nan gaba. Idan misali ta tabbata ya aikata kamar wani mataki ita jami'a ka iya ɗauka? To jami'a tana da abubuwa da yawa wanda takan iya lazarta mutane idan a matakin karamar hukuma ne ana turo shi jiha. idan a matakin jiha ne ana turawa uwar jami'a ta kasa to kaga daga nan dole uwar jami'a ce za a turawa kuma ga cewa me ya kamata ta yi akan wannan abubuwa da suka faru wannan shine kawa yanzu su ma dai kungiyoyin kare haƙƙin bani adama irin su sun tafa human rights advocacy sun ci fa dole ne a binciki lamarin kamar yadda shugaban cibiyar kwamar gambo dawo ya min karin haske. mu a kai shine dama mun fada ma mutane in za su yi zabe su san suwa za su zaba wanda suka san hakkin su sun san abin ciwon kansu ba wanda za su san ciwon kan kansu ne kadai ba saboda haka mu a matanmu mu na masu kare hakkin dan adam ba za mu lamunta wannan abin da aka aikata wa wannan baiwa Allah a cikin garin Abuja din nan da tafi haka ba saboda haka muna kira da kakakin majalisa a matsayinsa na shugabansu ya nada kwamiti na gaggawa a bincike abin da ya faru akan wannan baiwan Allah tabbatar da cewa an ba ta hakinta da gaggawa muna gaggauta kira ga dukkanin hukumomin da abin ta shafa su dau mataki a kai. Koma da menene dai yanzu ko an ma zura ido ne a garin matakin da za a ɗauka kan wannan ɗan majalisar dattawan Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a nigeria. da Ibrahim Abdulaziz. Har ila yau a kan batun, Majalisar Dattawa a Najeriya ta kafa wani kwamiti mai dauke da mutane takwas, maza shida, mata biyu, domin ya yi bincike akan wannan lamarin daga birnin tarayya Abuja ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da karin bayani. Majalisar Dattawa ta naɗa wannan kwamitin ne biyo bayan bullar wani bidiyo da ya zargin cewa sanata mai wakiltar Adamawa ta Arewa Sanata Elisha Cliff Abo ya ci zarafin wata mata a wani shago a Abuja. Bidiyon ya nuna Sanata Elisha yana gaurawa matar mari akai-akai tare da yin ihu yana kira da a kawo masa gudumawa domin ya ci gaba da ladabtar da matar. Sanata Obasani mai wakiltar Kaduna ta tsakiya shine ya ja hankalin majalisar dattawan da cewa wannan cin zarafi da Sanata Elisha Abo ya yi abu ne da ya kamata majalisa ta yi tur a kai. A nan Sanata Obasani ne yake min ƙarin haske akan batun. wannan abin ya ja mana tashin hankali saboda kamar yadda kika sani mu a mutum dattawa wuri ne wanda ya kamata mu zo mu tsaya tsayin daka mu kare duk 'yancin mutanen ƙasar nan ko meye matsayinsu da masu ƙarfi da marasu ƙarfi kuma abin da ya shafi mata da matasa da kuma yara shine ire-iren mu wanda mu mun shekara kamar sama da shekara 20 da muna ta fafutukan ganin cewa mun samu 'yancin mata da kuma kare musu martabansu da mutuncinsu sai aka wa gari ɗaya daga cikinmu ya je yana cin zarafin yarinya waɗanda duk da cewa dai ba a bincika an san mai ya faru ba amma a ce da sana ta ɗauki hannu yana bugun yarinya kamar wannan wani abu ne wanda zai iya kawo bacin sunan tawa na kasa kuma zai iya jawo mana rashin mutunci da kuma martaba mu ta zube gaba ki kuma kamar da na bayani daga je zuwa yau da safen nan na samu wayoyi kusan ɗari waɗansu sun zo daga ƙasar nan ne waɗansu kuma har ma daga turai an buga mu waya suna mamaki da kuma takaici ga irin wannan abu kuma a wannan lokaci da duk duniya ma ba najeriya ba gaba ɗaya an tashi tsaye wurin ganin cewa an kare mutuncin mata da marasa karfi sai aka wagari aka ce wani ya zo mun gan shi a bidiyo yana cin zarafin yarinyar da mun san cewa kila ba ta da wanda zai tsaya mata ne ko kuma ba ta da karfin da za ta iya tashi ta ɗaukaka wannan abu shi yasa na tashi na yi wannan bayanai kuma alhamdulillah na ji daɗi yadda shugaban majalisar dattawa ya nuna cewa da kuma su abokan aiki na cewa ya kamata a je a duba wani abu to yaya kungiyoyin kare haƙƙin mata ke kallon wannan mataki da majalisar dattawa ta ɗauka barista esther uzoma tana shugabantar kungiyar proactive gender initiative ta yi bayani kamar haka That is what we profess in this country, particularly in a democracy. As such, this circle of assault on the Nigerian female must stop. Esther Uzoma ta ce, bayan cewa Najeriya ƙasa ce da ke mulkin demokradiyya ya zama dole ne ta kare haƙƙin al'ummanta. A ƙungiyarmu muna goyon bayan yunkurin kare haƙƙi musamman ma na mata da kuma na marasa galihu. Majalisar dattawa ta ba wa kwamitin wa'adin makonni biyu na ya kawo rahoto. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, yau muna son jin ra'ayinku a kan ya kuke gani ya kamata shugabanni su zama abin koyi a al'umma, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi ga mata sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifan duka Allah na ƙauna ku. ɗaki nasa ya yi gado ya ƙare ya yi mataran ya sanya kuma ya yi katifa nasa ga rediyo ga canja ga ku kafet fa a ɗaki har da kujeri nasa yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To jama'a kiranmu na farko ya fito daga Sokoto Muna tare da waye daga Sokoto. Alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Mai magana Kabiru Abubakar Bulan yaki shagaru local government Sokoto State tarayyar Najeriya. To Malam Kabiru menene ra'ayinka akan wannan batu? To ra'ayina kan abubuwan da shugabanni za su yi su zamo abin koyi gaskiya yana da yawa na farko daidai bai wuce rika amana ba. irin amanar da aka ba su na haƙoƙin talakawa su samu musu tsaro ruwan sha lantarki da dai sauransu idan suka yi haka yan Allah ya so sun zama abin koyi amma ya kasance da yawun majalisu da gwamnoni da shugabanni kowane da da ya wawaya ta kai ne ya kai to gaskiya wannan mun tir da Allah wadai da irin halin da wasu daga cikin su ke yi muna fatan za su dawo su san muhimmancin talakaci ne ya zaɓe su su ba shi haƙƙi ne dai gwargwaro abin da ya sauka a tashi lafiya na gode mai magana kabiru abubakar bula yakin shagarin local government sokoto ta da najeriya mun gode malam kabiru har yanzu dai daga jihar sokoto ga kira na shigo mana muna tare da wa daga jihar sokoto ana magana da alhaji yaro mai rago kan to barkanka da shigowa wannan filin namu menene ra'ayinka akan wannan batu to ra'ayina hakikani shi duk sadda an kace ina ga dai layin malam yaro ya katse jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to malam daga delta ko za ka dan matsa daga rediyon ka yalla bai ko za ka dan matsa daga rediyon ka Eh an kashe rediyon. To madalla ka ce yaya sunanka? Sale injiniya. To malam Sale. Janareto. Menene ra'ayinka akan maudu'inmu na yau? Eh abin da wani dan majalisa ya gaskiya bai kyauta ba. A matsayinsa na wanda zai kare hakika Bai kamata yi wannan abin ba zai bata sunan majalisa darajarta da kimanta. to kana ganin shugabanni ya kamata su zama abin koyi da cikin al'umma eh gaskiya haka ne kam abin da ya taka hakkin bil'adama shi to mun gode malam sale da ra'ayinka ma buhari zai yi wannan salamu alaikum to ina ga layi dai ya tsinke jama'a lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya. alaikum. Alaikum Wannan shafi ne daga Darata. To Malam shafi ko za ka ɗan matsa daga rediyon ka? Eh na kashe rediyon na kulle rediyon ma. To madalla barkanka da shigowa wannan filin namu menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau? eh to gaskiya abin da zan ce shi dai wannan dan majalisa bai daidai ba gaskiya kuma ya kamata majalisa ta dauki matakin hukunta shi a ladabtar da shi haka da ya kamata mm. Eh, saboda idan ba a hukunta irin su to za su ci gaba da wasu ma za su ci gaba da za su ci gaba da cin zarafin mutane to mun gode malam shafiu da ra'ayinka yanzu kuma bari mu lika jihar barno ma muke da shi daga barno. alhaji muhammadu ne to alhaji muhammadu menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau abun da ni nake so a yi wannan a hukunta kuma a fitar da shi a sa na agc To Malam Muhammadu mun gode da ra'ayinka. Yanzu kun ba ga kira na shigowa daga jihar Kano. Ba muke da shi daga Kano. Rabi mai jarida kofar bai daga nan jihar Kano a Najeriya. To Malam Rabi menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau? Na'am game da maudu'in yau ra'ayina shine lallai idan shugabanni suna so a koyi da su shine su kasance su siffansu da magana ɗaya da faɗa da suka babu ƙarya babu idan an ba su amana su kuma bugu da ƙari kada su kasance masu halayya wata ta irin yaciya dangane da kamar wani ya laifi lokacin da ba su da mukami sun samu mukamin su kamar layi malam rabiu ya tsinke ah, a oh, to to to afuwa afuwa to nace daga karshe ko da shugabanni ba su fanci da irin wannan hali na kwarai ba duk da haka ana koyi da su amma ai gwanda ai koyi da shugaba na kwarai inda ko shugaba ne ba su fantuwa da ɗabi'a mai kyau duk da haka sai ya samu masoyi inda mm. za ki ga yanayi na mutanen ƙasa ƙasa suna kwaikwayi da mawaƙa ko kuma suna kwaikwayi da wani shugaban ƙasa yana irin sa riga kaza da abin da ya kama da haka shugabanci dai shugaba ya kasance na kwarai ina godiya to mun gode malam rabiu daga jihar kano yanzu kuma ga kira na shigowa daga lagos salamu alaikum to alaikum salam wa muke tare da daga iko malam ibrahim ne daga lagos to malam ibrahim an wani lafiya lafiya alhamdulillah muna sauraron ka alhamdulillah adala magana wannan dan majalisa da ya mari wannan mata ya kamata shi wannan dan majalisa majalisa shi zama kan shi ai waje da shi don wannan neman bata su na majalisa shi to ai sun kafa kwamiti sun kafa kwamiti sun kafa kwamiti na yin bincike akan wannan lamarin to ya kamata in aka same shi da wannan laifi ai waje da shi don saboda su bata su na majalisa ne ya kamata babba kamar sa ba ya mari mace akan ta je kan kantin wannan abubuwa hmm. to mun gode malam ibrahim daga lagos to yanzu kuma ga kira nan daga jihar kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam. Malama Maryam Auna ne miki barka da yamma. To barka mu da haka, Amina Amina Auna. <laughs> Amina Auna. <laughs> to alhamdulillah suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo nan Najeriya. To Alhaji Musa menene ra'ayinka kan alhamdulillah Dan haka dan haka muke fatan a rika zaben mutanen da ya kamata. yanzu kin ga idan muka ɗauka shi kai sanata Sani na Kaduna ta tsakiya ya bujuro da wannan abu kaga ya nuna cewa sun je domin su kare haƙƙin su kansu al'umma ne da haka su al'umma ya kamata san abin da ya kamata kuma su yan majalisun nan su fahimci tunani fa cewa duniya fa tana kallon su ɗan majalisa ɗaya idan ya wani abu guda ɗaya sai wajen mutane talaka mutum dubu sun yi abin da ba a yi magana a kansu ba domin su ne masu tattar da doka a Najeriya da haka gaskiya irin wannan ya kamata tun daga san kansila in ka saka da wani mukamin to bai kamata a ce ka rike ba zaka ci mutuncin wani talaka ba don haka ya kamata dan majalisa an kafa kwamitin nan a tabbatar da an hukunta shi domin a tura tsakuwa domin adalci tsoro kashe ne ci fatan alkhairi Allah iya mana da iyawarsa Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar na Najeriya a tashi lafiya. To mun gode da wayan Alhaji Musa Garo ne muka kawo karshen daukan wayoyinku a yau sai kuma gobe Allah ya kai mu. har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na nan na cewa karfe 4 da minti 54 da Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. wasan gaba na Black Stars ɗin ƙasar Ghana Jordan Ayew ya samu kansa a cikin 'yan wasa goma sha ɗaya da suka fi saura taɓuka abin kwarai. A zagayen farko na gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019 da yanzu aka ke gudana a ƙasar Masar. Ɗan wasan na Swanzi Rukunin masu kula da shanun fasaha ne suka zaɓe shi. Shi kuma yana a cikin 'yan wasan da sun ka jefa kwallaye biyu kan ƙarshen wannan rukuni da sun ka hada da Muhammad Salah na kasar Masar da kuma Sadio Mane na Senegal. Jordan da shi ma ya jefa kwallaye guda biyu na a cikin 'yan wasa goma sha ɗaya da a haɗe sun ka taɓuka abin azo gani a zagayen farko na gasar cikin wasanni guda uku an zaɓe shi a matsayin ɗan wasan da ya fi kowa ya buka abin kwarai a wasansu na farko da sun kai biyu da biyu da ƙasar benin a ismaila sai kuma mubarak wakaso shi ma an zaɓe shi a ɗaya a cikin waɗanda ke zaune a benci muhammad al shanawi Yahya Banana, Ahmed Hegazi, Ahmed El-Muhamdi, Ashraf Hakim, Ismail Benasa, Aniset Andrianan Tinaina, Riyad Mahrez, Sadio Mani, Jordan Ayu, Mohamed Salah suka yi 'yan wasa guda goma sha ɗaya ɗin. Sai kuma Andre Onana, Yusuf Atal, Medi Benashia, Andre Zambu eh, Gwisa, Mubarak Wakasu, Cedric Bukambo, Charles Andrian Masinuru da kuma Yusuf Belali ne waɗanda ke a zaune a na waɗanda aka zaba na ƙarƙashin hukumar CAF. Dan wasan tsakiya na Black Stars ɗin ƙasar Ghana Kwajuwa Samuwa bayan nasarar da Black Stars ta samu a ranar na talata kan Gini Bissau a wasan ƙarshe na rukunin F wadda ya ba Black Stars daman shiga zagaye na gaba. Ya fito ya bayyana da jinjinawarsa ga 'yan wasan na Black Stars da nasarar da suka samu. Gabaki ɗaya kuma ga yadda rukuni-rukuni ƙungiyoyin ƙasashe suka kasance. Ƙasar Masar a rukunin a ita ce ke gaba uganda ce ke biye da ita na biyu congo na uku sai zimbabwe a rukunin ba kuwa madagascar ce take sahun gaba sai najeriya matsayi na biyu sai gini burundi a ƙarshe a rukuni na si kuwa algeria ne ta yi gaba senegal a matsayi na biyu kenya matsayi na uku sa'annan tanzania a matsayi na hudu sai rukunin da wato morocco ita ce ta yi gaba cote d'ivoire na biye da ita afirka ta kudu sai kuma na namibia a rukunin e mali ce sahun gaba tunisia na biye angola sai kuma mauritania a rukunin f ko ghana ce ta yi gaba cameroon na biye da ita benin sai kuma guinea bissau a ƙarshe sai wannan labari da dimidimin sa wadda ke nuna cewar coach sike akuno ya yi hannun riga da klabin ɗinsa kuma sai Asante kotoko wannan koci ya dai ɗan shekaru arba'in da hudu an bukaci ya koma wuri ɗaya bayan an yi wani taro sirri na manijoji na kulabin a ranar laraba da ta wuce da wannan muka so karshen labarin wasannin ridwan la muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma ga mahmud lalo da labarai amma a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutum 44 sun rasa rayukansu kana wasu 130 sun jikata a daren jiya talata yayin da aka kai wani harin sama akan wata cibiya da ake tsare da bakin haure a Tripoli babban birnin Libya. Wani babban jami'in ba da agajin gaggawa da ke aiki da hukumar lafiya ta duniya WHO Dr. Hussein Yunis Hassan ya faɗa murya Amurka cewa waɗanda harin ya ritsa da su sun fito ne daga ƙasashen Afirka da suka hada da Eritrea, Somalia, Sudan da kuma Mauritania. wata gamayyar shugabannin da ke jagorantar zanga-zanga a sudan ta amince za ta yi tattaunawa ta kai tsaye da sojojin da ke jagorantar gwamnatin wucin gadin kasar domin a cimma matsaya kan wanda zai shugabanci gwamnatin da za ta ba da dama a yi sabon zaɓe gamayyar mai suna alliance for freedom and change ta amince da zaman tattaunawa ne a yau laraba bayan da wani mai shiga tsakani daga kasar habasha ya miƙa buƙatar neman a yi zaman in ji kakakin gamayyar madini abbas madini kakakin ya kara da cewa an amince za a yi zaman ne bayan da suka ginda sharaɗin cewa tattaunawa ba za ta wuce tsawon da biyu ba a yau laraba shugaban iran hassan rohani ya ce nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa za su fara bunƙasa wato adadin sinadarin uranium ɗinsu idan har kasashen da aka cimma matsaya da su a shekarar 2015 ba su ɗauki matakin a sassauta mata ba Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta hada ta bada umarni da injiniya mu na yau Mr. Cedric. Ni Amina Buhari auna ke cewa ku kwana lafiya.